Masu sauraro, Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barkatuhu kamar kowace talata, a yau mata zan jagoranci shirin na ba Sarkin labari. Wasu daga cikin abubuwan da shirin na yau ya kunsa sun haɗar da kun da za mu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa ne dai an riga da an su kullum sun zai ƙasar mot an kawo wata mata kofar gidana ni bana nan ana da ginta da cewa tana so ta ajiye wani yaro ko mace ko namiji ne Allahu ya alamu yana sa duka ya fasa mai ido ba ɗaya jini asibiti an je kemis ba a karɓe shi ba ba ɗaya irin ya rufe dinsi kawai jini ne yake fitowa saka kokarin tsaye da shi yake tsayawa hakan har ta kai ya furta kan shi wannan jami'in mu na karuta inda likitoci suka tabbatar mana rai yayi halinsa akwai ci gaban fannin lafiyar jarirai da ƙarin ma wasu labaran za mu fara shirin na yau ne daga ɗakin labarai mu karɓi labaran a takaice daga bakin Aliyu Wali. mai martaba sarkin kano alhaji aminu ado bayero ya buƙaci al'ummar karkara da su mai da hankali wajen samar da burtalai tsakanin makiyaya da manoma mai martaba ya bayyana hakan ne yayin ziyarar da kwamitin kula da burtalai na jihar kano suka kai masa ziyara a fadarsa a talatan nan ne aka ƙaddamar da jami'an sa kai na hukumar hizba wato hizba marshal a kano domin tallafa wa kokarin hukumar na hana ayyukan badala a kano yayin ƙaddamar da jami'an babban kwamandan hizba na jihar kano dr muhammad sani ibn sina ya hori 'yan hizba marshal da su mai da hankali kan aikin su don magance ayyukan badala a kano baki daya shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta human rights network comrade aa haruna ayage ya ce taimakekeniya ta yi karanci tsakanin al'umma hausawa a yanzu ya ce a yanzu tallafi ya yi karanci a tsakanin masu kuɗi da talakawa a wasu unguwanni inda za ka ga akwai masu hali amma ba sa son taimakawa na ƙasa da su. Daga sashen labarai Aliyu Wali. Sannu da ƙoƙari ga danga. Wanda daga ɗakin labaran kuma za mu je ga saƙon jigon ra'ayoyin shirin na jiya wanda ya duba kan yadda aka yi zargin musun ƙwallon ƙafa. ya jawo an yi kisan kai daga bakin jakadiya Fiddausu Usman wakili. Za mu fara da saƙon garzali Gaza, amma fa na darmanawa wanda yake cewa Allah ka shirya mana matasanmu haba matasa akan musun bol yanzu mai gari ya waya sako daga marnawa mai shayi shi kuwa mai manja ibrahim cewa yayi tabdijan wannan shine kallo ya ja kallo daga musu sai caka almakashi allah ka shirye mu sako daga aminu kabiru to dan allah a ringa kai zuciya nesa a cewar Khadija Abdullahi. Kai matasa, mu rika yayyafa wa zuciyar mu ruwan sanyi. Sako daga Sabitu S Shi ma Salisu Wame cewa yayi Ke duniya ina zaki da mu daga musun bon Allah ka shirye mu. Shi kuwa Suleiman Dahiru a nasa ra'ayin cewa yayi to masu musun kwallon kafa sai a yi hattara matasa ake kai zuciya nesa a cewar Gaddafi Hotoro. Za mu karkare da sakon Idris dan Idi wanda yake cewa o inda ranka ka sha kallo kuma har ka iya kashe shi akan musun bon? To ai dama fiddo an ce babu kyau a biye wa zuciya wanda da haka ne kuma Za mu je ga jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda batuna da aka daɗe ana kiraye-kiraye a kansa gami da faɗakarwa a wasu lokutan ma har da wa'azi. Sai dai kullum a iya cewa ana maganin ƙaba ne kai na kumburi. Domin kuwa kullum ta Allah sabbin hanyoyi ne suke kuma bayyana. Mai sauraro ba wani batu ba ne ba illa yadda ake kuma samun rukunin mutane tun daga ƙananan yara matasa har ma da tsofaffi suke yin roƙo da sunan bara, musamman ma a danjoji da tituna da gidajen attajirai, ƙanana da manyan shaguna da sauransu. Wani bincike da Suda ya gudanar ya fahimci cewa babu wani abu da ke haddasa wannan roƙo ko kuma yinsa sai 'yan gudun makaranta, ko da dai ya kamata a ce suna makaranta amma ba su je ba saboda wani dalili, ko kuma an tura su sun gudu, ko kuma saboda ƙauracewa makarantar ya sanya suka tare a titin saboda ba sa zuwa makarantar. Sai dai kar a ji na ce har da tsofaffi a rukunin a tambaye ni to ta ina tsoho ke zuwa makaranta ko da yake dai akwai ta yaƙi da jahilci irin ta su marigayi baban ladi. Abin dai nufi a nan shine tsofaffin da ake gani suna roƙon to tun suna yara suke fara gudun makarantar suna roƙe-roƙe har tsufan ya cin musu. Mai sauraro na san duk wata maɗar titi da aka tsayar da kai kafin a baka hannu, za ka ga babu waɗanda za su yi cincirindo a jikin abin hawanka, kama daga masu miƙo maka kaya ka siya ko kuma masu fesa maka ruwa a gilashi, wai da nufin wanke shi sai yara. To, me suke yi a daidai wannan lokaci ba su tafi makaranta ba, ga binciken da na ɗaku da shi masu sauraro, ku taya ni duba agogonku a daidai lokacin da kuka gansu. ya yi daidai da lokacin zuwa makaranta ko kuwa, bara mu jingina wannan gabar ta yara sai a nan gaba za mu karairaya ta. Amma a wannan gabar bara mu je ga tsofaffin 'yan gudun makarantar da suka daɗe a titi har furfura ta fara mamaye su, ku ji irin salon da suke nasu karɓa-karɓan da zub da mutunci. azantawarsu zantawarsu da su da Maryam Yakub Muhammad da Aisha Musa Muhammad. neman abinci muke yi ba abinci a ƙasar ba ta zuwa makaranta ba ta zuwa ina kuɗi ma da zan kai ne makaranta ina neman abin da zan ci ma ya zan yi kai makaranta dalilin da muke bara in na samu dai abin da na laluba ina zuwa gida ina sayan abinci muna ina ba yara kina da gida ne a nan din eh? a haya muke. yara ba ka zuwa can ƙauyen mu saboda Allah suna zuwa ma makaranta ba su koyar musu A kan batun ne kuma maka tuntuɓi hukumar Hizba ta jihar Kano ga kuma abin da babban kwamandanta Muhammad harun Ibn Sina yake cewa kan batun. abin da aka hana zaman barar a kan titin da kai kawo ɗinsu su ai shine abin da aka hana amma yanzu idan wanda yake cikin unguwa suke harkokin su dan sun yi bara a can unguwa ba ruwan mu mu na kan titin su ne muke da matsala su kuma sannan muna kira su ma wanda suke basu din ya kamata su tsoron Allah duk mutumin da kaga irin wannan kai mata faɗa mana yanzu ke budurwa da ke yanzu ke bayo Allah a haka zaki zo ki ai ita nasiha tana kan kowa marar aminku mun kana kawai fali gairu di inji manzon Allah duk inda kake duk wanda muka kama shi daya muka kama shi biyu aka zo aka mishi har kai so uku to ce za ta mu za mu kyale ba Wani bincike da wasu mashahuran malamai amma fa na boko da ke jami'ar da suka gudanar a shekarar da goma sha shida, wato Dr. Idris Salisu Rogo da Abdulhamid Sunusa Ahmad ya tabbatar da cewa akwai mutane sama da dubu goma da suke kwana a tituna da gidajen mai a birnin Kano, kuma ciki har da fage da railway da sauransu, kuma wasunsu akan titin aka haife su, su ma kuma a nan suka haifi ‘ya'yansu. Ga dai Dr. Rogo da ƙarin bayani. wato su kansu iyaye ƴaƴayen da ake hayayyafa yawanci ba yanda za a ci da su sai a turo su waje su je su bara su nemo kansu abinci wanda abubuwan da yake faruwa kenan yanzu a titunan jihar Kano aka bincike ya nuna cewa ma akwai guraren da a jihar Kano inda ake bayar da aran ƴaƴaye na goye a bada hayar su a tafi bara da su kaga mace ta goyo da ta taso ƴaƴa a gaba nan ku ba nata bane amma tana gwada muku cewa ubansu ya gudu ya batta da sauransu duk irin wannan ya nuna akwai matsala ta rashin gaskiya da rashin wadatar zuci da rashin kuma mutane su san ciwon kansu su nemi abin kansu wannan ba karamin fitina bace saboda haka wannan ba karamin matsala bace dole sai immigration sun tashi tsaye an tabbatar da cewa an gyara an kulle mu kuma an inganta tsaron a mu to ko me musulunci ce akan batun ga malam Muhammad Sabi Shauki Harazimi manzo sallallahu alaihi wasallama ana ce mana ɗayan ku ya ɗauki igiya ya hau kan dutse ya je daji kenan ya je ya itace shigo cikin gari ya siyar ya fi masa alkhairi da ya je ya ringa tambayar mutane sun bashi ko ko basu bashi ba kuma wani hadisi yana gaya mana cewa ainihin mai roƙo mai tambayar mutane mai bara kenan ba zai tashi ba a ranar alkiyama face zai tashi ne da fuskarsa babu nama ba a yadda da yin bara ba sai in ya kama tilas mawadata su ma su ringa taimakawa wani abin rashin taimako ne yake sawa dole a yi bara su ma hukuma su ɗauki hukunci a hannunsu yadda za su dakile wannan abun inda hali su killace wanda aka yadda suna da bukata ta musamman a ringa su. To, Allah ga magare ka, da fatan waɗanda aka yi domin su kuma sun ji za su faɗaka. Kuma wannan labari shine ne jigon rahotannin shirin na wannan rana wanda za ku iya turo mana sako a gajarce ta kan lambar waya sifili takwas sifili tara ɗaya ɗaya hudu hudu tara tara biyar muna da ku. Hausawa dai na cewa idan ajali ya yi kira ko babu ciwo sai an tafi domin ku wani jami'in karo tare game da ajalinsa a daidai lokacin da yake tsaka da aiki. Allahu Akbar. Wannan lamari dai ya faru ne a daidai ma ɗan hauren shanu inda aka zargi jami'in karotar ya rasa ransa bayan da ya biyo wata babbar mota wanda ya faɗo nan take rai ya yi halinsa, faruwar lamarin ke da wuya, dattijon ‘yan zazuwa Abubakar Sabo ya je wajen inda ya iske gawar jami'in karotar a kwance, amma dai mai motar ya ar kafar kare ta kuma bashi sa'a ya arce. Sai dai ya bar motar a wajen ga kuma abin da wasu shaidun gani da ido a zantawarsu da Abubakar Sabon suke cewa. dan karota ne daga kofar dan agundi suka biyo mai kwantena to shi ya rike irin gaban gilas din nan na mota haka to suna tafiya sai da suka zo nan sai ya turo shi yana turo shi sai ya fadi sai taka sai mu in ta ba ta taka mai kai na dan karotan da ake zargin rai yanzu gashi nan ana an lullube shi da kwalaye da ganye to wancan kwalin da naga an lullube da ganye shine yawa shine ba kamu da ya gaskiya wannan abu ba abun da zamu ce sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mutuwa ne dai aka ga da an su sun zai ka maut kowace matsaya hukumar karota ke kai tambayar kenan da muka yi wa mai magana da yawun hukumar ta karota na bilisi abubakar kofar na isa duk da suna cikin alhini ya yi mana ƙarin haske. A kan titin zuwa tsohuwar jami'ar Bayero a daidai kan jamshin ɗin hauren shanu akwai wani jami'inmu mai suna Zaharaddina Aminu Ismail Sagagi wanda wani mai babban mota ya taka sakamakon mai babban motar ya taho yana gudun wuce sa'a saka ƙoƙarin tsaye da shi yake tsayawa hakan har ta kai ya furta kan shi wannan jami'in mu na karota muka ɗauki wannan jami'i muka kai shi asibitin Murtala inda likitoci suka tabbatar mana rai yayi halinsa. Allah ya ji kan musulmi da fatan sauran jami'an da ke aikin taimakon al'umma musamman ma a tituna za su guje wa ɗabi'ar nan ta bin mota tare da ɗane ta domin gudun abin da kaje ya dawo su ma kuma masu motoci za su riƙa bin doka su zauna lafiya maimakon ƙilu ta zo tana ja musu bau. Al'umma da dama dai sun san yadda masu wasan kura da biri suke shiga cikin unguwanni daban-daban wanda suke sana'a da dabbobin ta hanyar ɗora yara a kan kurar ko kuma shafa musu jiki wanda ake ba su ‘yan canji. To a nan kuma wani mai wasa da kura ne idan sa ya raina fata bayan da abokin sana'ar tasa mai wasa da biri ya raɗe wani matashi ɗan unguwar sabuwar gandu da wata sanda wanda ta kai ya fasa wa matashin ido bayan da likitoci suka tabbatar. Bayan da al'amarin ya faru ne kuma mai wasa da birin ya yi tsuntsu ƙaurawan bai aka neme shi aka rasa. Mai wasa da kurar dai wata illa nauyin kurar ya sa ya kasa guduwa kamar yadda yayan matashin ya shaida wa jakada Hassan Mamuda Ya'u. Gani na ne uwar mu ɗaya uban mu ɗaya. Masu wasa da kura ne da masu wasa da buri suka zo unguwan mu suna wasa da su. Su kuma irin wanda suke taruwa a gefen nan yara sun yawa shi kuma kawai ya dau gora ya sa duka. Yana sa duka ya fasa mai ido. Ba ɗaya jini asibiti an je kemis ba a karɓe shi ba yanzu haka suna asibiti can. Ba ɗaya irin ya rufe dai kai jini ne yake fitowa. Shi yanzu haka an dai rike ɗaya amma ɗayan kuma shi kuma ya gudu ba sai inda ya ba. Yanzu kai a mana adalci ka kamata hukuma ta yi aiki akan su Amma a bangare guda sai aka ce wai tsokanar A ba wani tsokanar sa da To shi ma dai mai wasa da kurar wanda idansa ya raina fata a hannun 'yan unguwa da suka riƙa wasa da kurar shi ma da shi kafin a miƙa shi ga jami'an tsaro jakadan namu ya samu damar zantawa da shi kura ce muke tare da ita unguwar mu daya mai buri ya tafi gida amma an ce wai kai ne ka ce masa ya tafi wallahi wallahi mai gida da hankali ne yanzu abu ya abku wallahi mai gida ina san wannan abu ya abku Allah na tsaya na wani abu tare muke a tare muke amma me yasa baka hana shi ya fasa wallahi mai gida ai ka san lokacin da zamu kama sanan ko wallahi yake kama ban san wannan abu ya she mu ji ha unguwar mu akai mutum a kura tana cizo gaskiya to Allah ya kyauta amu. to anan kuma al'ummar unguwar mai kalwa ne da ke yankin karamar hukumar Kumbotso suka samu nasarar kama wata mata a daren jiya Litinin da ta ajiye wata karamar yarinya a cikin wani gida wanda ake zargin yar gaba da alfatiha ce. Sai dai kuma bayan da matar ta ajiye yarinyar ta yi yunkurin guduwa ne dubinta ta cika cif aka kama ta kamar yadda wasu shaidun gani da ido suka bayyana mana. Muna zaune a majalisar mu misalin karfe tara na dare kawai sai ga wata baiwar Allah tafiyar da tai sai ta je za ta shiga gidan mai unguwa sai ta fasa sai na ce kai wannan ban yarda da ita ba ta tsallaka ta taho kawai za ta aje masu yaro shi mai gidan da za a aje yana hana ta ta ki hannuwa sai da matarsa ta dawo daga unguwa ita ce ta tarkata ta ta kawo ta gidan mai unguwa ina fitowa sai na ga matar ce sai nake cewa a wannan matar ko yanzu ta bar gurin nan har ma usai nake ce na cewa in bi ta sai nake cewa a to tabbas wannan matar ba ta da gaskiya dan dai mutane suka tare za a dake ta dai mutane aka hana ko kori mutane za an tafi da ita police station din Naiba. Malam Basiru Dahiru Yakubu shine mai unguwar mai kalwa gabas da ke yankin karamar hukumar ta Kumbotso ya shaida wa jakadan labarin Nasir Khalid Abubakar yadda lamarin ya je gare shi. ke samun labarin cewa an kawo wata mata kofar gidana ni bana nan ana zaginta da cewa tana so ta ajiye wani yaro ko mace ko namiji ne Allahu ya alamu za ta ajiye shi a cikin wani gida ta gudu sai aka dauko ta kata gidan aka neme ni a waya nace musu ni na je wani aiki daban to bayan na dawo na je duba na ganta da yake su mutanen gwar Allah ya albarkace mu da mutane ne masu hankali da tunani suka dauki matan suka kai ta wajen hukuma babu duka babu cin mutunci babu zagi ina bincike kan eh yan sanda na yaba. Kasancewar al'ummar unguwar ta mai kalwa sun mika matar ga rundunar 'yan sanda hakan ne ta sanya muka yi yunkurin jin ta bakin mai magana da yawunta DSC Abdullahi Haruna Kiyawa sai dai ya ce zuwa lokacin da muka tuntuɓe shi al'amarin bai je gare su ba kuma cikin ikon Allah. Za mu ci gaba da bibiyar lamarin domin jin yadda aka haihu a ragaya. da fatan kuma al'umma musamman ma matan da ke sanya kansu a cikin irin wannan lamari zai zamo izina a gare su. Allah ya shirya zuri'a amin. To yanzu kuma za mu je ga jakada Abubakar Sabo daga kotu. To ka bara a wannan karan babban kotun shari'ar musulunci da ke zaman a hotoro kusa da masallacin Juma'a muka leƙa ƙarƙashin mai shari'a shehin malami Abdu Abdullahi Wayya inda a kotun muka da wani labari mai ban tausayi na wata mata mai suna Maryam Hamza da ke garin Maiduguri a jihar Borno inda wani mai suna Victor yake ƙararta kan cewar ta yi masa sama da faɗin sama da naira miliyan uku duk da dai Maryam ɗin ta rage wasu daga cikin kuɗaɗen da yake binta yanzu haka ba su fi naira miliyan ɗaya da wani abu ba abin tausayin dai shine ita dai Maryam asalinta tana bin tafarkin addinin kiristanci ne kuma daga bisani ta musulunta yanzu haka dai ‘yan uwanta suna da sukunin da za su biya mata wancan kuɗi, amma kasancewar ba addinin su ɗaya ba, hakan ya sa abin ya sutura ta ɓangaren su, wanda kuma da ta aminta da ta ci gaba da kasancewa da su da yanzu haka ba ta kai ga an yi wannan batu na kotu ba bisa haka ne muka zanta da ita bayan an fito daga kotun inda take neman al'ummar musulmi da shigo cikin lamarin domin su kai mata ɗauki. an kira yana shi doctor yana da kuɗi da yawa ya ce in ba na kuma christian ba ba zai iya biya wannan kuɗin ba sai dai na kuma christian zai biya kuɗi na cash a wajen ya ce ma barista eh ni kuma na ce mishi sai dai in je mutu a hannun musulmi tuna musulmi yan wani ne kuma a wajen su na musulunta na musulunta a masallacin dr bashir shi da kanshi ne musulunta da dr bashir yan wani musulmi a taimaka min saboda a tara kuɗin da za a iya rage wani kuɗi hassan umar kunda ne lauyan wancan mutumin victor da yake bin maryam hazza wancan kuɗi ya ce duk da wanda yake tsayawa wato victor mabiyin addinin Kiristanci ne ya zaɓi wannan kotu ta addinin Musulunci bisa ganin cewar za a yi masa adalci. da suka zo guri na cewa shi Victor Christian ne amma yana so a kai kes ɗin kotun musulunci tunda ita musulma ce muka kawo ta wajen Hotoro Police Station daga na a ta Sharia Court na Hotoro Upper Sharia Court to da fatan al'ummar musulmi za a waiwai Maryam ɗin domin agaza mata Allah kuma ya agaza mana baki daya Abakar Sabo Baba Suda to abubakar wanda kuma da haka ne za mu je ga ci gaban rahoton wace wacece mace daga bakin jakadiya asma'u sadiq Idan mai sauraro baka manta ba a makon da ya gabata, mun tsaya ne kan wacece mace a zamanin jahiliya, wanda a yau za mu ɗora a wacece macen a wannan zamani. Duk da kasancewar musulunci ya baiwa 'ya'ya mata gata, sai dai a wannan lokaci mata suna ganin duk abin da namijin zai yi su ma za su iya. Mata a wannan zamanin akwai abubuwa da dama da suke kallon su a matsayin wayewa, ciki kuwa har da zama su kalli yadda 'ya'yansu suke rayuwa. Ga dai Idris Salisu rogo malami a tsangayar ilimi da sanin halayyar ɗan adam na jami'ar Bayero. Duk da dai musulunci bai hana mace ta fita ta je ta nemi abin kanta ba, amma kuwa shine idan har fita ta nemi abin kanta kuma zai sa ba ta samu lokacin gudanar da primary responsibility ta ba. To ai kaga zuwa ta fita ta nemi abin kanta bai kamata ba. Duk da cewa kuma abin mamaki shine idan yau ta fita ta zubar da 'ya'yan shi namiji ba zai iya zuwa ya tarbiya ba amma mace ta iya zuwa ta nemo kuɗin. In ta nemo kuɗin kuma ta yi abin da namiji yake responsibility namiji ta ɗauka ta dora kanta wanda kuma ba shi bane farilla wannan kawai mustahabbi ne baka barin farilla ka kama mustahabbi to ka shawarar da muke bayarwa shine mata na wannan zamani su gane cewa musulunci fa ba karamin ado bane sai wani makon da yardar Allah za mu dora akan wacece macen a wannan zamanin Asma'u Sade Baba Suda an gaishe da Asma'u Kano da haka ne kuma za mu je ga fanninmu na lafiyar jarirai mu ji daga bakin jakadiyar su da Khadija Rabi Indabawa. Ah! a fannin namu na lafiyar jarirai. A yau din ma muna tare da Dr. Abdulsalam da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano. Mai sauraro in baka manta ba, likitan ya tsaya ne inda yake cewa shi fa jariri baya son sanyin duniya. Likita da ni da masu sauraro muna tare da kai don jin ci gaba. An yanke cibin jaririn nan kafin ma a ce an ma yanke cibin wani lokaci ana buƙatar a sa jaririn nan kan me kan cikin uwa. Ka sa kan cikin uwa. Jaririn nan in dai lafiya lau an haife shi yayi kuka za ka ga yana neman me yana neman ya kai bakinsa kusa da nonon uwa zai sha. Likita menene hikimar sanya jariri akan cikin uwa? Dora jariri akan cikin uwa yana da amfani akalla guda biyu zan ce a yanzu. Dakta mene guda biyun kenan? In aka dora shi akan cikin uwa zai ji dumin jikin uwa. Bayan an dora shi akan jikin uwa ai za a lullube shi daga baya kuma da zani. sai kuma wani makon da yarda Allah za ku ji mu da Dr. Abdulsalam da ke asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano don jin ci gaba a fannin namu na lafiyar jarirai Khadija Rabi Indabawa Baba Suda. To da rahoton naki shirin na Baba Suda na wannan mako zai ɗiga aya a madadin dukan abokan aiki da suka tallafa shirin ya zo gare ku musamman Aliyu Wali Ibrahim Abdullahi Soran ɗinki Fiddausu Usman Wakili. Hassan Mamuda ya une ya ɗawainiyar tace shirin ya zo gare ku, ni Aisha Shehu Kabara da na gabatar nake cewa, Ya Allah ka ji kan iyayenmu, waɗanda suka rage mana Allah ka raba mu da su lafiya, Allah ka ba mu lafiya, da abin da lafiyar za ta amfana, Allah ka raya mu da masu ƙaunar mu domin ka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu.